jama'a assalamu alaikum yau za mu gabatar muku da tutorial yadda za ku samu dubu biyu da naira ku biyu ni ne naku sanusi don doka mai gabatar muku da shirin mu koya tare shirin da ke muku nazari tare da ƙarin haske a cikin kimiyoyi da fasahohi da ke na hannun android bayan wannan za mu yi maku albishir ga dukkan ɗaukakin al'umma waɗanda suke bibiyar mu a kafafen sada zumunta na tiktok facebook whatsapp da kuma youtube channel ɗinmu mai suna mu koya tare kafin mu shiga cikin shirin zan yi amfani da wannan dama domin mika ta'aziyata ga al'umman da suka rasa ɗimbin 'yan uwansu a jihar kaduna allah ji kansu da rahama allah shi gafarta musu allah ya karɓo shahadar su allah ya sa can tafiye musu nan idan ta ta zo allah sa mai ƙarshe a ƙarshen shirin ko a cikin shirin za mu gabatar da albishiri ga 'yan uwa ga dukkansu waɗanda suke ah, bin mu kasancewar ah, wannan shekara ta zo ƙarshe ta shekarar 2023 a ga a kai tsaye a kwanakin baya ko in ce satin nan da ya wuce na saki tutorial na yadda zaka samu dubu takwas da naira ka dubu sai dai ba kowane layi ke yi ba to yau ma na zo muku da wani albishir ɗin na inda zaka samu naira dubu biyu da naira ka ɗari biyu sai dai wannan ɗin ma har yanzu ba mu tabbatar da cewa kowane layi yana yi ba sai dai daga layukan duk da muka gwada da su yana yi wannan za su baka 600 air time sannan za su baka 400 wadda za ta yi amfani a kati wannan mtn ne suka zo da wannan shiri wanda gabaki ɗaya ma za mu haɗa har na wancan na naira dubu da muka yi a wancan karo za mu haɗa shi gabaki ɗaya nan duk wanda yake so yana iya amfani da kowanne daga ciki ya amfani da su a wannan sannan kada ku manta da kamfanin da ke ɗaukar nauyin wannan shiri ne SRD data kamfanin da ke saida muku data da katin waya a cikin farashi mai sauki mu je shirkin ga shirinmu kamar haka na farko dai zaka je ka zaka je ka so katin ka ne na naira ɗari biyu sai ka zo ka je ka ɗauki waya ka ka danna dialer a inda ake inda zaka sa katin sai ka sa sita 222 sita sai ka sa katinka lambobin katinka ga baki ɗayansu da ƙarshe sai ka sa hash idan ka sa hash sai kai kira to insha Allahu kai kira za ka ga sun ba in client ka yana yi za su baka naira dubu ɗaya da ɗari shida na airtime sai kuma su baka ɗari hudu na, na data to wannan kenan na ɗari biyun kamar yadda muka yi wancan na farko wanda ake bada bonus dubu takwas akan naira dubu ɗaya shi kuma kamar yadda ku gani a wancan bidiyo ga waɗanda kuma ba su gani ba shine ka sa shi ma a dai daila ɗinka ka je za ka je ka danna star 800 sita sai ka sau katinka na naira dubu sai ka sanya lambobin katinka da ƙarshe sai ka sa hash sannan sai ka danna kira to insha illa yanka yana cikin waɗanda za su more wannan gara garaɓasa za ka samu naira ka dubu takwas bonus wanda kuma kowane layi kana iya kira da wannan kuɗi na gode albashirinmu da muke da shi ga dukkan ɗaikokin al'umma waɗanda suke bin mu shine a mun yi niyyar cewa insha Allahu ƙarshen shekara dukkan kwastomomu na SRD data ga wanda yake so insha Allahu za mu samun mashi da website da android application a nashi na ƙashin kanshi idan yana da bukata amma za mu biya mashi kashi saba'in za mu biya mashi kashi talatin zai biya kashi saba'in na kuɗin aiki to alhamdulillah sakamakon al'umma da daɗi da ba daɗi kowa suna bibiyan mu ta shafin yanar gizo ta kowane kafa mun faɗaɗa wannan dama ga dukkan al'umma ga dukkan mai bukata zai iya yi mana magana idan kana da bukatar android application ko na data kamar namu wanda muke sayar da data da katin waya ko kuma na wani na daban to insha Allahu kai ma wannan garaɓasa ta same ka za ka biya kashi tamanin idan kana in baka cikin kwastomomu na srd data mu kuma za cika ma kashi ashirin idan kuma kana cikin kwastomomu na srd data za ka biya kashi sittin da biyar mu kuma zamu biya maka kashi talatin da insha Allah wannan garaɓasa ce ga dukkan wani mutum mai buƙatar shiga harka saye da sayarwa na data da kati sannan ga sauran al'umma waɗanda suke buƙatar shafin yanar gizo-gizo na intanet na gode sai mun haɗu a wani darasi na gaba sai kuma na ji ku ga masu buƙata